rahotanni daga ukraine na cewa an jiyo karar tashin wasu hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai a kiev babban birnin kasar shugaban rundunar sojin ukraine ya ce sun yi nasarar harbo makamai goma sha biyu cikin ashirin da aka harba kasar shugaba volodymyr zelensky a wani jawabi da ya gabatar ya ce kasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai ta yi galaba ya kuma zargi rasha da da biyewa hudu barshi ɗan ganin irin hare-haren da take kaiwa kan farar hula a ranakun kirsimeti da kuma sabuwar shekara a rasha kuwa shugaba putin ya gabatar da jawabinsa na sabuwar shekara ga 'yan kasar ta talabijin inda aka nuna shi yana faɗa wa sojojinsa cewa suke da nasara shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya yi alkawarin ƙara yawan makaman nukiliyar da ƙasarsa ke kerawa da yake magana a ƙarshen wani taron jam'iyyar workers party mai mulki mr kim ya zargi amurka da koriya ta kudu da ƙoƙarin danne ƙasarsa gabafan yaɗa labaran ƙasar sun ce jagoran ya buƙaci a samar da manyan makamai masu linzami da ke da ƙarfin gaske 'yan makonni da suka da shiga sabuwar shekara ne kuma koriya ta arewa ta yi gwajin makamanta na farko a bana abinda ke nuna cewa gwadarin kim jong un na ci gaba da ta takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta gaba masa na nan to kuna sauraron labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc kungiyar is ta ce ta kaddamar da wani hari ranar juma'a kan wani shingen bincike a garin ismailiya da ke masar inda wasu 'yan sanda uku suka mutu shi ne hari irinsa na farko da aka kai a masar cikin shekaru uku ko da yake ana ci gaba da samun tashin hankali a yankin Sinai mai makwabtaka. 'Yan sanda sun ce sun kashe wani mahari guda, sannan guda kuma ya tsere. Rahotanni daga Mali na cewa kazamin fada ya ɓarke a gabashin kasar tsakanin ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi da ke adawa da juna. The Al Qaeda faction operating in the Sahel countries of North and West Africa. A cewar wakilin BBC tsagen ƙungiyar Al Qaeda da ke gudanar da harkokinsa a wasu kasashen yankin Sahel na arewaci da kasashen yamma. wato afirka ta yamma ya fitar da sanarwa inda ya ce mayakansa sun shafe watanni suna ta fafatawa da intawayan is alka'ida ta ce ta kashe fiye da masu tsatsauran ra'ayi ɗari kamar yadda ta bayyana mayakan is ta ce a fadan wato fadan ya faru ne kusa da tasit da ke yankin minaka duka bangarorin biyu sun wallafa bidiyon rikici a shafukan sada zumunta rundunar sojin mali dai ta shafe tsawon shekaru tana yakar kungiyoyi masu ikirarin jihadi da a yanzu take samun tallafi daga kungiyar wagner ta sojojin haya daga rasha to labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to yanzu kuma sai rahotanni bukukuwan sabuwar shekara sun shiga amurka ta kudu kasashen argentina da paraguay da chile da brazil duk sun yi maraba da zuwan 2023 ɗazu-ɗazun na mutane masu yawa da suka taru a dandalin times square na birnin new york suka bi sahun masu shagulgulan sabuwar shekara a duniya tare adamu bawa ya duba mana yadda bukukuwan suka gudana a wasu sassa ga kuma rahotonsa birane a faɗin duniya na ci gaba da maraba da sabuwar shekara inda ɗimbin mutane ke taruwa don ganin wasannin tartsin wurki har da nuna suran marigayiya saroniya domin karamawa tun da farko masu shagulgula a china sun sha ruguntsimi sanadin janye matakan dakile cutar corona mutane bakin kogi mutane sun kirga dakikoki dab da shiga 2023 inda kuma suka rika sakin balan-balan wani bangare kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce duniya ba za ta taɓa yafewa rasha kan ta'addancin hare-haren makamai masu linzami da take yi wa ƙasarsa ba bayan wani lugudan hare-hare na ranar jajiberin sabuwar shekara shi ma a nasa jawabin shiga sabuwar shekara shugaba vladimir putin ya kare yakin da rasha ke yi a ukraine ya ce rasha ba za su taɓa bari ƙasar su ta ruguje ba muhimmin abu dai shine makoman rasha kare mu nauyi ne da magabatan mu da kakanninmu suka dora mana ya kuma zargi kasashen yamma da shirya munafunci game da ukraine can a croatia an shiga 2023 ne da sabbin kuɗi kasar ta canza amfani da takardun kuɗin kuna inda ta rungumi euro a lokaci guda kuma ta shiga cikin ƙawancen kasashen schengen masu kasuwanci ba tare da shinge ba a gaida muktari adamu bawa to game da bikin sabuwar shekarar a biranen najeriya kamar abuja can ma an yi wasan tartsatsin wuta don zuwan 2023 kafin nan kuma wakilinmu na kano sa'adaddin lawan ya tattaro mana ra'ayoyin wasu mazauna birnin kano don jin buri da fatan su a sabuwar shekara to mu babban burinmu a wannan shekara ta 2023 muna fata yadda za a fita a yi zaɓe to allah ya sa a yi zaɓe lafiya muna kira da jami'an tsaro su taimaka su sanya mana tsaro a fita a yi zaɓe lafiya kowa ya zaɓi wanda yake so a yi zaɓe lafiya a tashi lafiya wato ni dai gaskiya a cikin wannan sabuwar shekara tamu ta 2023 shine buri na kuma ina so allah ya sa na samu Allah ya cika mun buri na shine na samu gona na zama manoma eh, na zama mace wacce take tana zuwa gona tana kiwo saboda mu ƙara bunƙasa a eh, eh, harkar noma ta bangaren mata mata kar su zauna a gida ko kuma su zauna a ofis ko a kasuwa su ce wai dole su sai dai su sai da atamfa su sai da leshika su sai da takalmi su sai da kayayyaki ko gyalulluka a su ma a dama da su a bangaren harkar noma noman riɗi ne kiwon shanu ne kiwon akuyoyi ne zabbi da kuma sauransu fata na ne allah ubangiji ya ba mu shugabannin da suke son mu ba wanda muke so ba shugaban nan da za su mana adalci a wannan shekarun a samu duk wayansu abubuwa na ci gaban rayuwa a samu gyare-gyaren su asibitoci da makarantu da harkar kasuwanci gaskiya babban fata na a wannan shekara allah ya sa kayayyakin masarufi da kuma abubuwa na rayuwa a samu sauki saboda yanayin mu gaskiya dai in ka duba yanayin aikin mu dai bukatan mu ko muka samu da ya abu ko ba haka ba to shine mu nake neman al'umma muna da kawo muryar su 'yan Najeriya kenan game da burin su a sabuwar shekara to a jamhuriyar Nijar kuwa tashin hankalin hare-haren 'yan fashin daji ne suke fatan ya tafi tare da shekarar da ta yi bankwana ga gwamnan katsinar Maraɗi. wata shekara ta 2022 shekara ta wadda ta lalle mun samu tashin hankali mai yawa yan bindiga ga hannu sun dame bakin kama da najeriya suna zakkuwa suna zalunci mai yawa kashe mutane da bisa mutane sun yi doka mutane su tambayi wannan abu ya tara man da hankali ba kaɗan ba muna kokari da mu da tsaron mu saboda ai maganin wannan abu kuma da tsaron tsaro Allah ya saka musu da alheri ga kokarin da suka yi dukkan mutane suna addu'a ta ne duk kowa shi na nashi kokari saboda mu samu kwanciyar hankali nan za mu ji fatan su na sabuwar shekara a wani rahoto cikin shirinmu na hantsi shugaba muhammadu buhari na najeriya ya bi sahun masu miƙa sakonnin ta'aziyya a faɗin duniya ga paparoma francis da kuma cocin katolika ta najeriya da dukkan al'ummar kiristoci akan mutuwar tsohon paparoma emeritus benedict na goma sha shida wanda allah ya yi wa asabar shugaba buhari ya bayyana imanin cewa za a rika tunawa da marigayi tsohon papa roma a matsayin bawan allah na hakika wanda ya yi amfani da baiwar da allah ya yi wa rayuwarsa wajen hidimta wa coci da bil'adama ga karin bayani daga wannan rahoto wata sanarwa da fadar shugaban kasa a najeriya ta wallafa a shafinta na sada zumunta ta ambato muhammadu buhari yana addu'ar samun kyakkyawar tarba ga tsohon fafaroma benedict na goma sha shida wanda ya ce ya bauta wa Ubangiji cike da imani a ɗaukacin tsawon aikinsa. A cewarsa, marigayin ya samu gagarumar soyayya duk faɗin duniya saboda salon shugabancinsa na rashin son kai, kuma shi mashahurin masani ne a fannin ilimin addini. Ya sadaukar da rayuwarsa wajen bunƙasa zaman lafiya da tattaunawa tsakanin addinai. da safe ne za a kai gawar fafaroma benedict zuwa cocin st peter saboda mutane su iya zuwa don su yi juyayi a can kuma za ta ci gaba da kasancewa har zuwa ranar alhamis lokacin da za a yi masa jana'iza a dandalin st peter mai magana da yawon fadar vatican matthew bruni ya ce kamar yadda marigayi benedict ya bar wasiya jana'izarsa za ta kasance takaitacciya cikin martabawa da kuma kamun kai kafin binne shi a makabantar da ake birna fafaroma fafaroma a ƙasan cocin st peter fafaroma francis ya ce magabacin nasa wanda ya sauka daga jagoranci a shekara ta 2013 saboda rashin lafiya mutumin kirki ne kuma na kwarai kuma muna ji a cikin zuciyarmu irin godiyar nan godiya ga allah da ya ba mu kyautarsa a coci da kuma ga al'ummar duniya godiya a gare shi saboda dimbin alhairar da ya aikata sai dai mutanen da fada-fada suka yi lalata da su sun ce kimar fafa roma benedict ta zube saboda yadda ya tafiyar da jerin zarge-zargen da aka yi wa cocin katolika a lokacin shugabancinsa a gaida ahmad wakili da wannan rahoto To a Najeriya tankiya ta barke tsakanin Dr. Muhammad Tahar Adam tsohon kwamishinan addinai na Kano da gwamnatin jihar akan hanyar da ta raba shi da mukaminsa. Tsohon kwamishinan wanda ake kira Baba Impossible ya yi ikirarin cewa shi da kansa ya sauka daga mukamin sabanin ikirarin wata sanarwar gwamnati a jiya Asabar da ke cewa korarsa aka yi. Baba Impossible wanda ya yi suna a gwamnatin Kano musamman akan shari'ar Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabara wanda kwanan baya kotu ta yanke wa hukuncin kisa ya zargi gwamnati da yin karya kan rabuwarsa da makamin ga abdulhalilu a cewa tsohon kwamishinan a gaban kanshi ne mika takardar yin murabus ba tare da ya fuskanci wata barazana ba kamar yadda yake cewa wallahi abin mamaki ne wannan karara a gwamnati ta yi karya gwamnati mai ci ta yi karya ni na rubuta takardar resignation a ranar juma'a talatin ga watan goma sha